Kalangu, biyar da rabi ɗakin magana na studio Kalangu labarin sashen Hausa cin gabatar Hawa Usman ga kanin labaru jika biyar ga masu moto jika goma ga masu shiga motoci wannan ita ce diyar da za ta hawan kan waɗanda suka bijirewa dokar saka hular kwano da ɗar madamara. albarkacin zagayowar ranar yafiya ta duniya yau biyu ga watan oktoba mai nazarin al'amuran yau da kullun zai kawo mana haske kan tsananin yayi kaka gida a zukutan al'umma sai kuma rahoton namu na musamman wanda ya taɓo fannin komawar makaranta a jihar maraɗi. Masu barkan mu da sake saduwa. Watanni takwas na zaman kurkuku da jika goma na diya wannan shine hukuncin da kotu ta yanke ma Jori Ibrahim da Michael Zodi tare da Karim Tonko. 'Yan kungiyoyin fararen fulan na uku da gwamnati ta garkame tun 25 ga watan Afrilu bayan sun gudanar da wata zanga-zanga don nuna rashin amincewarsu ga dokar kasafin kudin kasa ta shekara ta 2018. Sakamakon shari'ar kwata-kwata zai fito a ranar Juma'a biyar ga watan Oktoba. A satin da ya gabata, kotu ta sallami wasu mutum takwas masu irin wannan laihin bayan sun kwashe watanni shida a gidan yari. Tattaunawa kan kundin zaɓe shine maudu'in zaman taron hukumar CNDP a jiya Litinin. Zaman taron da ya haɗa 'yan siyasa na gungun FPR da na 'yan baruwana. A wannan karin ma dai jam'iyyun siyasa na adawa FRDDR sun ƙaurace ma zaman taron. a cewar magatakardar jam'iyyar siyasa mpn kishin ƙasa za a girka wani kwamiti da zai hada dukkan jam'iyyun siyasa domin duba kundin zaben ga dai garba hambali na fpr da karin bayani CNDP ta taru don a gyara wannan gundin zaɓe don a gyara mai huska. Mun zo da cewa insha Allah za mu kawo namu gudunmuwa a samu kundin zaɓe da kowa zai yarda shi. Gwamnati wajibi ne gare ta ta nemi mutane kuma ta sa a samu kundin zaɓe wanda kowa zai yarda shi. Kenan aikin ta ne ita za ta nemi mutane ne ita za ta hakuri da kowa mu dai insha Allah muna da wannan kokari kuma babu wani zancen fargaba gaskiya dai ai hatara saboda kamar wanda ka sani kullun da da zamba kenan in dai kana aiki da shi sai ka yi hankali mun tai ne don mu sa a yi muna kundin zabe wanda yake kowa da shi zancen wai a bata mana lokaci ko a yi wasa da hankulan wannan zancen bai taso ba saboda ba za mu yarda ba kuma ma mun san juna za mu yi hatara insha Allah kuma za mu ba da kokari yanda ya kamata sai dai an samu wannan kudin zabe wanda kowa zai yarda shi. Idan ba ku manta ba jiya ne wannan dokar ta saka hular kwano ga masu babur da darma damara ga masu motoci ta soma aiki. Ga waɗanda suka bijire ma dokar za su biya jika biyar da jika goma ga masu shiga mota. Tuni dai 'yan ƙasa sun soma jaje kan wannan diyar. Ga dai abin da ga mace Muhammadu shugaban kungiyar matukan taksi Sanko taksi ya shaida ma Maryama Jallo. Nous avons des soucis par rapport au Muna da damuwa dangane da wa'adin soma aiki da wannan doka. Mun rubuta wa babban magajin garin birnin Yamai wasika inda muka bukaci ya tsawaita wa'adin da watanni shida akalla domin wayar da kan al'umma ba wai direbobin taksi ba. Saboda akwai mutanen da ba za su amince su saka wannan sancir ba, wasu ba su ma san yadda ake yi a sata ba. Muna da yarjejeniya da gwamnati akan abin da ya shafi tare da ya kamata a yi wa mai laifi. Mun tattauna kuma mun gane mai juna akan jika hudu dangane da duk laifin da aka aikata. ƙasa ba ga direbobin takasi kaɗai ba har ga sauran 'yan ƙasa abin ya hambare sosai. Matsalar eh, wutacin saman tituna da shara da wasu unguwannin birnin Yamai ke fama da su. yasa abokin aikin namu Sumana Amadu ya yi tattaki zuwa ma'aikatar shugaban tawagar birnin Yamai ga kuma abin da Muktar Mamudu ya ce da shi. Jonin lantarki ana ci gaba da shi kuma lantarkin na aiki mafi yawan wuraren da ke akwai shi. Wuraren da lantarkin bai aiki mun girka sashen musamman mai kula da haskaka birnin da ke ta aiki mai faranta rai wanda kuma al'umma take yabawa. matakan da muke nan muna ɗauka na da manufa tare da jan hankalin jama'a na su mutunta kayan da aka sanya cikin birnin musamman ma dukkan kayan haskaka garin yame birnin yame a cikin mu birni ne wanda ya fi tula shara ton dubu na shara kowace rana ta allah mun kyautata kayan aikinmu mun ƙara kuma zubin ma'aikata sakamakon da ya bamu damar fitar wannan yanayi kaso 40 bisa 100 bisa kwashe shara cikin gari muna fiye da kaso 200 bisa 100 muna buƙatar ganin kamin babban taron ƙasashen ƙungiyar afirka mu mayar da da'irar birnin yamai birni mai cikakkar tsafta rencontre de l'Union africaine fait de la ville de Niamey une ville totalement A cikin dokar kasafin kudin ƙasa ta shekara ta 2019 masu amfani wato masu kamfani na sadarwa za su rinka datse wasu kuɗaɗe da suka kama daga dala goma zuwa goma da 'yan tamaye bayan kowane minti na kira daga waje zuwa ƙasar Nijar. kuma za a zuba wannan kudaden a cikin asusun gwamnati wannan tsarin dai shine ake kira da tate a cewar musa cangari magatakarda na kungiyar alternative espace citoyen wannan tsarin na tati bai shahi mai kira daga gida ba sai dai wanda ya kira daga waje mu saurari karin bayanin da ya yi ma rahilatu sumana A Nijar akan duk minti ɗaya na kira da ya shigo daga waje akwai kuɗaɗe da kamfanin sadarwa ke fitarwa ya kuma zuba su a asusun gwamnati wannan shine harajin. Lamarin ya shafi mutanen da ke wajen Nijar waɗanda ke amfani da kamfanin sadarwa cikin gida wannan bai shafe su ba. Kamar yadda tsarin bana ya nuna kamfanonin da ba su da lisansu JCAT za a fidda musu dala goma sha shida duka minti su kuma masu lisansu JCAT za a fidda musu dala goma domin can farko ana fidda musu wajajen dala biyar ne. Ta haka an san adadin kiran da aka yi daga waje da adadin mintunan mintunansu sa a yi jimilla a kuma lissafi kudaden harajin da ya kamata kamfanonin sadarwar su zuba wa ƙasa. kimanin 'yan makaranta 86,000 da ke yankin angadas ne suka koma makaranta a jiya litinin albarkatun noma da aka samu a bana zai taimaka sosai wajen rage yawan cin ranar da uwayen 'yan makarantar suke yi musamman ma a cikin ƙauyuka da har yanzu ba a cimma gurin da ake bukata ba wajen saka yara a cikin makarantu. Mutari a barshi daraktan jiha na ƙananan makarantu a Agadas ya bayyana ma musu mamman cewar watakila karatun bana zai wakana yadda ake so. muna cikin jiha ta makyaya kun gani kenan inda ya kasance akwai cawa akwai ruwa kenan muna iya tamaha uwayen yara ba su suna rage tahe-tahe kenan yara sun samu su zamna su yi su yi lakwal don saboda a nan jiha agadas ita ce matsalar ta harin tahe-tahen uwayen yara tare da dabbobi da ke sa yara kuma da ba a sani ba lakwal za a tsaya yi ko kuma yara za a bi wannan babban matsala ce to muna ganin bana dai wannan matsala ta yi sauki jihar agades muna da lakol 755 sun kumshi yara kimanin hiyar da 86 mushe 3,451 ke karanta su ana iya kilga wajen ansayan contractual 2,916 jiya litinin a garin tilabiri wata ganawa ta wakana tsakanin malamai da wakilan ma'aikatar ministan da ke kula da al'umma dangance da bunƙasar al'umma inda suka tattauna kan canza halayen jama'a Ga dai karin haske daga bakin Maimuna Draman jami'a a ma'aikatar ministan al'umma a cikin firarta da Haruna Sumai. Mun san a Nijar akwai karuwar yawan mutane da ya wuce minzami don haka za mu fuskanci masu faɗa a jita fuskar addinai wanda su ne abokanan hulɗarmu na farko a fannin nazarin samun mafuta bisa ga canza halaye kuma su ne ke kulliyomin tare da al'umma. mutane ne wa'anda a cikin zamantakewar jama'a al'umma na sauraron su shi yasa za mu ma'amula da su don a tattare mu yi faɗakarwa ta waye kai ga wajen al'ummar don a samu canjin tabi'u halaye akan wasu matsaloli da suka daskare eh, a cikin ƙasa. Majalisar Dokokin Ƙasar Nijar ta ƙumshi kwamiti guda bakwai waɗanda suke tafiyar da ayyukan nata tsawon wa'adin da zata yi. honorable murtala mahmudu ya bayyana ma wato asumana shina yadda kwamitin ke gudanar da ayyukan nashi wannan kwamitin kamar da ka sani iya cikin karhin aikin majalisa wannan kwamitin su ne suke yawan aiki in an kawo doka aikin kwamitin na iya da muhimmanci a majalisa kamar hi ne gimshikin majalisa saboda hi ne suke tafiya duka ayyukan da ake nan ne ake yin shi ya ke kafa wannan kwamiti to wannan kwamiti ana kawo kamar da aka zo aka rantsar da yan majalisa to wannan dan majalisa ana cewa to ga kwamiti inda suke kaga a misali muna da kwamiti bakwai wanda masu zaman dindindin su to kenan kai dan majalisa haka gani a matsayin da kaga abin ya gyara ka in kana so ka ta wajen harkar kuɗi ko kuma harkar muhalli ko harkar da ya shafi makaranta da asibiti ka san nan ka haikwarewa to kana iya ba da sunan ka to kenan abu ne wanda ake yin cikin tsari kuma cikin yarrar kowa ake shi yafiya na ɗaya daga cikin kyawawan halayen 'yan ƙasar niger sai dai a game da isowar hanyoyin sadarwa na zamani tsanani ya suma yawa a cikin al'amuran jama'a a cewar mahmud el mahmud mai nazarin al'amurra na yau da kullum a cikin wata hira da suka yi daruka rukayyatu abdurrahman Zamantakewar al'umma Nijar bisa tarihinta ta kasance kulliyomin cikin hali na ɗaukar haƙuri. Daga baya bayan nan shigowar shafin sada zumunta ana ganin wani sauyi. Matasa na shiga fagen zage-zage. Wasu idan aka zage su a kafar talabijin ko rediyo sai ka ga sun mai da murtani. Kenan al'umma ta fita daga halin nan na ɗaukar haƙuri. In jama'a na jerin gwano ana musguna musu tare da amfani da ƙarfin hukuma zuwa ga 'yan ƙasa. Gaskiya halin ketawa waɗa ya soma maye gurbin ɗaukar hakuri Yaya hannun ketawa ko rishin ketawa ya kasance a cikin makarantun boko? Rishin ketawa a cikin makarantun boko ya kaura Da idan za su yajin aiki, sukan zo ne cewar suna da kira ga tsayar da daukar darasi. 'Yan shekarun bayan nan ba sa yin hakan. Da zaran sun zo sai su yi ta kwankwatsa madubai su karya kofofi Al'umma bata kulawa ga kimanta jagoranci. a sheko idan baya bata samu tarbiya kyautawa ba, bata gane cewar ketawa bata kai ga komi sai wargaza. sauraron shirye-shirye Istiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istiro Kalangu ina so kuma ina yadawa. sai kuma rahoton namu na musamman wanda ya danganta da komawar karatu na bana a maraɗi shagulgulan komawar karatu dai a maradi sun wakana a filin wasan kwallon kafa inda mahakunta 'yan makaranta da ɗalibai da dukkan wani mai ruwa da tsaki a bangaren makarantu suka hallara manufar dai wannan gagarumin taron ita ce kowa ya kawo nashi kokari don karatun bana ya inganta ga dai firar da abokin aikin namu muhammed mamman ya yi da gwamnan jihar maradi zakari umaru a maraɗi shiga makaranta na shekarar karatu ta 2018-2019 ta wakana ne a filin wasan kwallo na garin da ake kira stade municipal a jiya manufar wannan fasaha da gwamnan jihar zakari umaru ya bulo da ita ta ce samar da wani tsari domin ganin dukkan masu ruwa da tsaki a harkar ilimi sun dukkafa saboda shekarar karatun ta gudana ba tare da matsala ba muna da fiye da ɗalibi miliyan guda a cikin yankin fiye da magidanta dubu ɗari biyar ba magidanci ko guda wanda a gidansa bayar ɗan makaranta. Kenan menene ya muhimmanci a yau fiye da komawar ɗalibai a makaranta. sai na ce ranar ɗaya ga watan Oktoba ya kamata dukkan ɗalibai na mara'i uwayen yara malumin ba da karatu sandika ƙungiyoyin kojes abokanan hulɗa masu kawo gwaninta da ba da jari ya kasance duk mun haɗe a hilin ƙwallon ƙafa na mara'i don kowane ne ya ɗau magana ya ɗau alkawari ya faɗa mana buƙatunsa da za mu mai da hankali a kansu mu nazarta su kuma mu isar da su inda ya dace hilin ƙwallon ƙafa ya cika tsumbul kowa ya ya halarta sabuwar fusa'a ce kuma insha Allah za mu sa kaimi ga wannan fusa'ar saboda daga wanga lokacin komawa makaranta ta samu kyalkyalin da aka san gare ta na musamman gwamna ya da kuka faɗa yanayin baiwa kowane bangare damar ɗaukar alkawari a takaice ɗalibai sun buƙaci ɗaukar darussa ba wani gabcewa samun ɗaukar darasi ba gabcewa ko ya laƙanta da ganin an biya mushanni a lokaci gwamnati ya ɗau alkawalin 'yan kwantaragi gima musamman ya kasance an biya su a lokaci guda tare da malaman na dindindin. Uwayen yara sun ɗau alkawalin bin karatun ɗiyansu a makaranta sau da ƙafa. Za su kuma biyan da mushanni ke gudanar da ba da ilimi ga 'ya'yansu. Malaman koyarwa sun ɗau alkawali na sa a mutunta tsarin dokokin makaranta. su zartar da aikin da ya rataya kansu na kasancewa uwaye na biyu ga ɗalibai masu jagorancin ba da horo kuma masu ba da tarbiyya ta gari mu kuma mahukunta da sunan wakilcin hukumar ƙasa mun ɗau alkawari na kulawa da dukkan alkawuran nan na a samu a mutunta su mu kuma cika namu yaunin jagoranci da ke bisa kanmu za mu kulawa da ganin lokaci zuwa lokaci an yi zaman taro na kimanta tafiyar cika alkawuran da kowane bangare ya ɗauka. abin da ya so na a game da labarun sai a dakanci sashen zaurmanci tare da barki samedo studio kalangu Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da 95.1 zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba tara zangon FM. studio kalangu